da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazaurara Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duka a Nijar din. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau Litinin 25 ga watan Yuni shekara ta 2018 za mu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba inda yau za mu yi magana ne akan faɗin ƙananan yara da wasu manyan maza ke yi masu. Shin me ke faruwa ne ga al'ummarmu da kuma ɓangaren hukumomin da ke da alhakin hukunta masu irin wannan aika-aikar ta fyaɗe ga 'yan ƙanana ko mitsi-mitsin yara? wato abin da ke sa abin nan ke ƙara yaduwa a tunanina sakaci da hukumomi suke yi ba hukunci ba da za a kama mutum shi an kama shi an tabbatar da ya yi sannan eh, likita ya tabbatar da cewa eh wannan yi an zo an samu duk wasu shaidun da ake bukata an samu sannan gobe kaga mutumin ne yana yawo kai ka san cewa wani fyaɗen an ka gan shi kai ka san ba an yi shi bane da wata manufa ta jin daɗi sai dai mun shigo wani zamani wanda mutane suna da hanyoyi da dama wanda suke haɗa ubangiji da wani saboda su sami wasu biyan bukatu hmm. gaskiya mafi akasari wallahi wajen neman duniya ke jefa su kai muna nan tafe da amsan tambayar da maka baku a shafinmu na abota da kuma wayar mu da za mu buɗe maku domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. To yanzu bari mu fara da jan amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota cewa shin me kuke tunani game da yadda wasu manyan maza ko kuma tsofaffi suke wa yara 'yan ƙanana mutsi-mutsi fyaɗe? Sakon farko ya fito ne daga Alkasim Bala ya ce da ana yanke musu hukuncin kisa da matsalar ta kawo a Najeriya. Sako na gaba ya fito daga Muhammad Malami inda ya ce a yi masu ɗaurin rai da rai kuma su biya hidimar asibiti. Sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce ni zan ɗauki wannan a matsayin rashin imani da rashin tausayi da kuma cin mutuncin iyaye da suka yi na ɗaukar nauyin tarbiyyantar da 'ya'yansu don haka duk wanda aka samu da wannan laifi na fyaɗe hukuncin kisa ya kamace shi. Sai sako na gaba inda ya fito daga Yahaya Colonel Azare da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare inda suka ce wannan tamkar lalata rayuwar yara ce baki ɗaya. Muna fatan ƙungiyoyin kare haƙƙin yara da gwamnatocinmu na duniya gaba ɗaya za su miƙe tsaye don yaƙi da wannan bakar aƙida. Sai kuma Musa Hadarin Asuba da Magaran ya ce salam yau da gobe gaskiya ni a gani na rashin tausayi da tsoron Allah ne yake kawo haka. Hakan domin kuwa idan akwai imani da tsoron Allah mutum ba zai yi wa 'yar shekara goma ba. Sai Isa sakon Shehu Adamu Rijau inda ya ce yi wa ƙananan yara fyaɗe da manyan mutane ke rashin imani ne zalla. Ya kamata duk wanda aka kama yana wannan bahagon aikin a yi mashi hukunci mai tsanani ba tare da sauƙaƙa mashi ba. sai alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe gaskiyar magana fyaɗe ta yi yawa a wannan zamani amma ni a ganina akwai mafita mafitar kuwa ita ce a sami ko na musamman domin irin waɗannan ayyukan na fyaɗe in aka yi haka da yardar allah yi wa ƙananan yara fyaɗe zai yi sauki sai saƙon zainab musa mai aduwa inda ta ce assalamu alaikum yau da gobe hakika kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi tabbas wannan al'amarin ya zama ruwan dare ba birni ba ƙauye sai ka ga mutum ɗan shekara sittin ya haike wa yarinya 'yar shekara biyar ya yi mata fyaɗe tur da wannan ɗabi'a Ina kira ga masu irin wannan ɗabi'ar da su ji tsoron Allah su tuna cewa duk abin da ka yi ma 'yar wani to za a yi wa 'yarka komin daɗewa ya kamata a ji tsoron Allah a daina. Mustapha Abdullahi Aliyu ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. muna fatan hukuma za ta hukunta duk wani babban mutum da ya yi wa karamar 'ya'ya mace fyaɗe da hukunci mai tsanani domin waɗansu ana zargin asiri suke yi da ƙananan 'yan matan ta hanyar yi musu fyaɗe da fatan za mu gyara zukatanmu. sai ismail kunu wuru biriji inda ya ce hukuncin kisa ne shi ne ya dace da su sadi sa'idu daura ya ce yau da gobe fatan kuna lafiya yin hukunci mai tsanani ga masu yi wa ƙananan yara fyaɗe shi ne ya fi dacewa don hakan zai zama darasi ga masu hali irin nasu da fatan iyayen da aka yi wa 'ya'yansu fyaɗe za su riƙa kai koken ga hukuma don hukunta masu aikatawa amma ba a ce a rufe maganar ba. sai naziru abubakar sabo gusau inda ya ce yau da gobe hakika wannan matsalar ta zama gama gari amma ina ganin da mahukunta za su ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da wannan laifin ya yi ma yara fyaɗe kuma a tsaurara hukunci insha Allah za a samu sauƙin wannan bakar ɗabi'a a ƙasashenmu da fatan za ku tashi lafiya. To Allah sa sai kuma Adamu M. Aladambam ya ce salam yau da gobe. babu abin da yake cikin wannan banda musifa sai dai mu roki Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifar. To sai Zara Ibrahim inda ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka saka wa duk mace ƙarama ko babba da aka yi wa fyaɗe a cikin duniya. Masu yi kuma Allah ya shirye su in suna da shirin shiryuwa Ubangiji ya kare mana zuri'anmu gaba ɗaya amin. sai mai turare mai turare gwadabawa ya ce gaskiya yau da gobe rashin tausayi ne kawai da kuma tsananin jahilci ka tuna fa kana da 'ya'ya ko ma ba ka da 'ya'ya za ka haihu ka so haka ta faru akan iyalanka ai wannan rashin imani ne kuma ya kamata mu kira wannan da ɗanyen aiki To sai sakon ƙarshe a yau inda ya fito daga Yusuf M Ramadan mai gombawa inda ya ce duniya ina zaki da mu ne wannan matsala ta yi yawa 'yan ƙananan yara fyaɗe ta zama ruwan dare a cikin al'umma akwai rashin imani ga manyan maza da ke aikata haka muna fatan za su ji tsoron Allah su daina. To Allah ya sa mun gode kuma a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To game da batun fadin ƙananan yara da wasu matasa ko tsofaffi ke yi masu za mu ba ku damar ku kira mu a lambar wayar mu kamar haka domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar waya ita ce haka. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Haka yake daula ga kuma wani ma daga Bauchi ya shigo. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Barka da war haka. Haji Ahmad Kabara kuna tare da Kadore Digaga. Kadore Digaga. To, mun gode. Kadore shi jihar Bauchi. To Kadore muna jin ka. To Kadore sannu. da fatan kun yi zalla lafiya. Lafiya lau. To gaskiya yi wa kananan yara fahe, gaskiya ya zama ruwan dire ya kamata a dauki mataki a kan wannan lamari. Mm. Saboda ya zama ruwan dire duk inda za ka je za ka samu dottijo da girmansa ya yi mm. wa yarin yarinya fade wannan cikin mm. da Allah wadai ne ya kamata a dauki mataki a kan wannan lamari. Haka, to mun gode. Mm. Tashi lafiya Haji Usman Kabara daga Kadora diga gadan Fulano jini kan na ina na bar ku lafiya. To madalla. To madalla. Eh, shi kan midilla <laughs> sari. Midilla sari eh, ya yi eh, gida. Salamu alaikum. Wane ne daga Katsina? Assalamu alaikum, Malam Usman kabara kana lafiya da ke da Daula. Daula, barka da wannan <laughs> lokaci. Barkan ku da yamma za mu ce. To wake layi? Lafiya. Eh, kina mm. tare da shugaba Iliya ne kanti da shayi zartin daura. To sannu Malam Iliya, Malam shugaba. Mm. Eh, hakika yawan faɗe kam ya zama rawan dare. Mm, amma mun kiran da muke ga hukuma kamata ta ɗauki mataki kwakwara wanda yake kasance idan mutum aka ka same da wannan laifi to hukunci mai zanani ne hmm. sakamakon shi. To mun gode kwarai. Barbarin yara suna gararan ba kan titi ba makaranta ba a rabu ba. Haka ne kan kayi magana ba muhimmiya kuwa sosai. To mun gode. To mun gode. Yawwa iya. To ga wani kuma daga Neja. Salamu alaikum wani ne a Neja? Lallami Joja Kagara jihar Neja Najeriya. To Lallami muna jin ka barka da warhaka ga maganar fyaɗe muna yi ta yara kanana. dattawan da suke yi ma yara kanana fyaɗe gaskiya ya kamata gwamnati ya ɗauki mataki a kansu. Mm. To da me a rika ba su shekaru ko ashirin ko goma sha biyar shi ne zai yi daidai da su. Mm. Amma bai dace a ce kullum ana yi abu guda guda a ce gwamnati tana ji tana gani mm. kullum za ta yi za ta yi kuma ba ta ɗauki mataki a kai ba gaskiya shi ne ke kawo matsala mm. ya kamata mm. gwamnati tarayya da na jihohi da kananan hukumomi ta sa ido a kan wannan irin wannan mutane haka tun ku yan jaridu kuna ba da gudunmawa akan abubuwan da yake faruwa akan wannan hanya abin da gasawa suke suke aikatawa. Mm. Gode, mm, haka yake. Ya kamata kuma gwamnati ta dauki mataki a kai ba kullum za a yi ba kawai mu faɗa sai sai su saurara shi kenan ba to mun gode dan lami ni ne dan lami joja kagara jihar Niger Najeriya to mun gode sosai ga wani nan salamu alaikum salamu alaikum eh wa alaikum salam wa ke kan layi Musa Shehu Nusari ne daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Barka da rana, Malam Musa. Barkan ki dai ke da ɗaya aiki. To mun gode mm. Allah. Yawwa muna jin ka Malam mm. Musa. A gaskiyan al'amari wannan abu yana faruwa ne a ko'ina bayan da haka ma akwai lokacin da ya faru a garinmu na Nusari. Mm. Yarinya karama mai shekara bakwai an yi fyaɗe da ita kwarai haka ne mm. wannan al'amari zai ta ubangiji Allah ya kawo mana ƙarfin al'amarin nan amin malam Musa amma mm. wanda ba za ka taɓa tsammanin yi mara abun ba sai ka ji a ce wannan shine sana'ansa sam sam wannan al'amari bai dace ba yi ba mm. kwarai kuwa to mun gode Musa Yunusari Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari amin amin to haka yake to madalla to a huta gajiya mm. eh, musa yunusarikin daga jihar mm, yobe sai mu ce kuma shine wayar karshe da za mu ɗauka yanzu yanzu bari mu ɗan lallaba mu samu mu ɗan shakata a'a a'a bana a'a bana

abawa mazaje in mamar ka ce idan yar ka ce in ka ce in matar ka ce inda ba ka mm-hmm. son a ci mutuncin ka da naka to ka ci na wani eh, to yanzu bari mu lallaba zuwa ga binta ibrahim da ta tattauna da mutane a zauren muhawarar yau da gobe Malamai barkanmu da wannan lokaci. Yawwa to ga mu dai a zauren mu na tattaunawa na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi al'amarin yau da kullum da zamantakewa. Yau dai za mu yi magana ne akan wani al'amari wanda shi ma ya zama mana annoba tun abin yana zama wani garin kake ji ko kuma ɗaya da ɗaya yanzu ya zama kusan kullum mai yara ya zama a ɗarɗar ake musamman mai 'ya'ya mata. Wannan magana kuma ba komai bane illa maganar fyaɗe. fyaɗen da ya zama ba wai na matashi da 'yan yara ba ko matashi da matashiya ba a'a ya zama yanzu na dattijai dattawa tsofaffi da 'yan ƙananan yara sa'o'in jikokinsu ko ta taba kunni da suke batawa ta hanyar yi musu dabara ko kuma yaudaran su da kuma zare musu ido don su faɗa har sai abin ya ɓaci ba zan fara da maza ba duk da yake mazan su ne suka fi illata 'ya'ya mata bar mu fara da mata waɗanda suke da 'ya'yaye a gida yaya suke jin wannan al'amari da fargaban da muke fama da shi kuma ta yaya kuke ganin za a iya bullo ma al'amarin ganin cewa an rage yawan faruwan wannan al'amari da kuma a tsare mu daga afkawa cikin wannan hatsarin. Assalamu alaikum jama'a. A rayuwa zan ce duk ya mace babu abin da ya fi takaici irin kaga kana da ɗiya mace duk sanda aka ce kamar da hausawa kan ce duk in kana da ɗiya mace kafi kowa tashin hankali mm, musamman a ce eh ka tara ɗaya ya kai biyu uku zaki ga wasu ma ya fi haka mm. to a bar shi guda ɗayan nan ne a gaban ka yaya zaki kina nan kina iyakacin kokarin ki ganin ke kin yi kap kap kap kap da ita kila mm. kin shekara aru aru bi. yanzu tunda annoban fyaɗen ya kai ga yara ba sa balaga to kila yawwa yarinya ta kai shekara biyar kina nan kina nan nan da ita cikin rana ɗaya sekon ɗaya ya yi yawa wani makocinki ya zo ya lalata miki ita ba ki da labari to wannan salamatu sakaci ne na iyayen mata da suke barin yaran har su tafi su kiwo eh, nisan kiwo wato su daɗe ba a gansu ba ba ta da iyayen sun kula ba ko kuma a'a yunwa ce ke sawa yaran su je wani wuri kwaɗayi har a yi musu wani aiki To binta ta wani bangaren zan ce miki akwai wasu matan suna da sakaci amma wallahi wata tana tsaye kan ta kan 'ya'yanta. Kawai idan abu ne ya gifto baki da yanda zaki yi Allah ya kaddara idan ba haka baya za a yi kuna gida ɗaya tunda abin ya fi faruwa ma za ki ga makwabta da makwabta wanda kika yarda da shi ɗari bisa ɗari wanda za ki iya tunanin in za ki tafiya ma za ki iya bari mishi ƴaƴanki mm. to ashe ba haka ba ne. akwai wanda na sanin cewa ya ɓata ƴaƴa uku uwansu ɗaya ubansu ɗaya yan ɗaki ɗaya Yan ɗaki ɗaya Ɗaya ta sha biyu ɗaya tara ɗaya shida kuma duka mutum ɗaya da wani ido zaki buɗe ido ki kalle shi kai ko me ya jawo maka haka a bar shi ya shekara goma sha biyu ta fara balaga yanzu a tsakani da Allah wani wani sha'awa ne zaka kalla a jikin ya shekara shida to kuma idan har Allah ya sa da tsatsayi ya zo ya dirka mata ciki kuma ba an wuce wurin wannan jaririya da jariri kenan an wuce wurin ai wai ina miki misalin a ce na san dai sha'awa ne yakan kai ga haka anya sha'awa ko dai shedan to ai shine yanzu abin yake ban mamaki ina sha'awa ga ya shekara shida ba maganin sha'awa sai bala'i da ka dora ma kanka da masifa to za a kira shi bala'i mana ka sa ma kanka wannan abu a cikin zuciyanka da sai ka yi kuma sai ka aiwatar ga su nan a titi mm. wanda zaki ga komai nasu ma sun saka kaya kina ganin komai na jikinsu ni kuma ko a gani na a matsayina na mace kuma ina tunanin irin waɗannan abubuwan da ke faruwa kamar yana da dangantaka da sakaci da wasu iyaye mata suke yi da 'ya'yayensu mata menene sakacin da iyaye suke da 'ya'yansu mata zaki ga wata uwar fa tana da 'ya'ya matan nan ba abin da ya dame ta da wani harkar su duk na wani wai ya ta yi wani abu ko ta wanka ko ta sa kaya ko kuma ta shiga ko ta fita ko ta je wani shige da ficenta duk wani abu dai da ya kamata a ce uwa ta yi ma 'yarta ba ta san wannan ba ne kawai ita dai tsakanin ta da wayannan 'ya'yan ma aiki ne za su yi mata na cikin gida su yi mata aiki amma ba ta da wani dangantaka da ko alaka da za ta jawo eh 'ya'yanta a jiki ta ce a'a ita tana da bukatan a yi mata kaza a matsayin ta na mace ko tana da bukatan ta yi kaza a matsayinta na mace wata uwar ba ruwanta da wannan to mafi yawanci irin wa'annan 'ya'yan da zaki ga mafi fyaɗe su ne wa'anda iyayensu ba sa kula da lamuransu ba sa shiga harkansu ba sa tantubansu ya aka yi yaya ake shirin yi da sauransu akwai misali ma da zan kawo miki na nan akwai wata yarinya ta ce ita irin haka wai kamar yawon sallah haka ta je yawon sallah ko in ce saurayinta ya gayyace ta zuwa yawon sallah da sauransu mm. suka tafi gidan abokin shi da sauransu aka sa mata magani a cikin lemu na bacci mm. ta shaye mata fyaɗe da ta dawo gida tana ta bacci tun a lokacin ta dawo gida har yanzu baccin take yarinyar ta bude baki ta ce ma mamanta ni fa na sha tunda na je guri kaza na sha kaza na ji ni ina jin kaza a jikina me ya kamata matan nan ta yi sai ba ta ce dalla can ke saboda tsaban kwaɗayi kaza kaza kaza kaza kaza ni wuce ki je ki min aiki na da sauransu ashe wannan yarinyar tun daga wannan lokacin ta samu ciki Hmm, uwar eh, uwar bata tashi sani ba har sai da ciki ya girma ya girma har ya kai wata biyar kin ga dai ciki an fara sa mishi ya ya ya kwarai kuwa ya ma an mai halitta da sauransu hmm. sai a lokacin uwar ta fahimta ta san kuma ga abin da ke ciki da sauransu a lokacin ta fara kuka tana waye waye da sauransu to kin ga rashin kula din nan rashin kula da iyaye ba sa yi mata ba a kula da 'ya'ya mata musamman ki jawo su a jiki ki ce musu kaza din nan hmm. yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo fyaɗe din nan To amma wani lokaci malam sani sai ka ga ɗan uwa ne na cikin gida ƙanin uba wan uba kai har uban ma da kansa <clears throat> wannan masifa ya sai ka ga ya hau kansa ya taɓa wani eh, ya ji ya samu yarsa ko ɗayar ɗan uwansa ya yi mata fyaɗe. Shin wai wannan abin neman wani asiri ne ko kuwa menene dai sirrin? Wato a taƙaice kawai wannan abu abin da muke kallo kawai wani bala'i ne da wani annoba da ta shigo saboda idan an ce asiri to asirin yin mai yin kuɗi to kuma za ki gaba da kuɗin ai in asiri yin kuɗi ne to ai da asirin yin kuɗi kuma duk abin da mutum zai yi irin na rashin gaskiya aka kama ka ɗaya aka kama ka biyu kai ma ya kamata ka gane cewa babu sa'a a bashi kamar maganar da kika yi akwai eh, irin kanun uba wannan abin ya faru a zaria da yawa ma yake faruwa saboda in ba ya zama an gama ma maganan ba wato da yariyan abin ya faru da ita 'yar karamar yariya ne yariyan na gaba ta wuce shekara biyar hudu zuwa biyar abin ya faru da ita ta zo take faɗa ma mamanta maman da ta je aka ce kanin baban dan yayan babanta yayan mahaifinta ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya aka zo ake magana sai ita da jeje ta gaya ma kakan sai kakan take cewa ta rufa musu asiri ya karshe kawai da maganan ta zo ta fito kawai ya je saki maman yariyan shi mijin uban yarinyar saboda wanshi shi yayi abun nan aka zo aka dinga ya madi aka dinga to eh haka abun ya zo ya faru da sauransu to kinga irin wannan ya fa faru da yawa sannan akwai wani dattijo ko mu ce tsoho dan irin wannan ai dattijo mutumin kirki ne yayi ya kai shekara wajen saba'in da wani abu haka je samu wata yarinya ya je wannan aika aika da ita yarinyar ba ta wuce shekara eh ya je abu na ta a ƙarshe dai aka dinga rufa-rufa aka je aka kai ma hukuma daga baya dai mutumin ya fito to wato abin da ke sa abin da ke ƙara yaduwa a tunani na sakaci da hukumomi suke yi ba a hukunci ba hukunci bayan da za a kama mutum gashi an kama shi an tabbatar da ya yi sannan eh, likita ya tabbatar da cewa eh wannan yana yi an zo an samu duk wasu shaidun da ake bukata an samu sannan gobe ka ga mutumin yana yau. sannan ko wani kwana-kwanan da wuta yanayi abin ya faru yanzu haka suna magana suna kotu daga karshe ajabinta akwai wani abin da ya faru ya da ya ci min eh, rai ne zan ce ya bata mara da aka je kotu aka kai sai daga karshe su mahukunta da suke kotun suke ce ma iyayen yarinyar da al'amar ya faru wai su kawo wani abu a kashe magana ah, su ne ma za su kawo wani abu a kashe magana to ki ga mun ta yanda za ki ga mun ta yanda za a yi wannan abun ya tsagaita to wai ka ce da kai magana akan hukuma su ne sai na ƙara tuna da wani abu har yanzu babu wani doka da kake ganin an kaddamar da shi akan masu aiwatar da irin wannan harkan kamar yadda aka aiwatar a ƙasashen waje ka kamar indiya har hukuncin kisa yana iya kamawa ga wanda ya fyaɗe musamman mu wannan Najeriya an dai cewa za a yi doka shekara 25 a gidan yari to ni har yanzu ban san inda ta kwana ba to kin ga wannan ya nuna cewa wato mahukunta suna da sakaci amma inda wani abu ne wanda ya shafi nasu na rayuwarsu yanzu yanzu nan za ki ga an gabatar da kuduri a yi mata karatu na ɗaya karatu na biyu a cikin sati ɗaya ko a cikin zama uku a ce an gama ba zan manta ba akwai eh, senate inda suka gabata 'yan majalisar da da suka gabata dab da za su sauka a zamanin jonathan oh. ina ga a rana ɗaya suka yi zartar da ƙudurorin doka wajen guda ɗari da wani abu abinda ba taɓa yi ba tarihin najeriya kuma amma ba sa doka babu babu wannan a ciki eh kuma duka abin ma za ki ga wanda ya shafe nasu ne na su kansu malam gora a cikin wannan zaure kowa ya faɗi albarkacin bakinsa musamman dangane da maganan fyaɗe me na kama hangan kuma menene mafita to mafita a koma ga Allah domin kamar yadda shi Muhammad Sani ya fara da farko inda yake cewa a ɗauki abun a matsayin wani iftila'i wani bala'i ne domin a da ko lokacin da mata suke karanci wanda za ka zo ka tarar da mace saboda karancin mata tana da manema sun kai ashirin wata sha biyar wata ashirin ai ta ma faɗa ka gane saboda ba ba a wancan lokacin ai kin ga a wancan lokacin ba a samu ire-iren waɗannan matsalolin ba cewa wai namiji yawa kin ga lokacin dai ba ma ai yanzu misali shi fyaɗan ai fyaɗan misali ya kamata mu sa abun a gaban mu mm. mata da maza babu wanda bai fyaɗan mata na maza fyaɗe maza na mata fyaɗe saurara ke ji kananan yaran da ke maki magana a kananan yaran bari ke ji shi abin da ke faruwa shi ne fyaɗe fyaɗe ne kuma kowa ya san abin da ake nihi da fyaɗe kuma baya da kyau kuma mafi yawanci an fi cin zarafin mata kin gane domin kamar yadda kika ce masu bari ki ji masu kananan shekaru Eh, masu kananan shekaru da zaka zo kin ga kamar yadda shi Muhammad Sani ya faɗa gaskiya ko kana so ko baka so kai ka san cewa wani fyaɗen an ka ganshi kai ka san ba an yi shi bane da wata manufa ta jin daɗi kai ka ka sani sai dai mun shigo wani zamani wanda mutane suna da hanyoyi da dama wanda suke hada ubangiji da wani saboda su sami wasu biyan bukatu gaskiya mafi akasari wallahi wajen neman duniya ke jefa su kai domin ai kwana kwanan nan ba a dade ba yanzu wani sabon yayi ma tsofaffi mata 'yan shekara 60-65 eh. waɗanda ko tafiya ba su iya ba eh. za ki ga ana samun matasa za ki ga ana samun matasa 'yan shekara 25-30-35 suna yi masu fyaɗe to kin ga kuma a nan ƙasa to nan kuma a ƙasa hmm. sai kuma ki zo ki tarar da cewa kuma yarinya 'yan shekara tara eh, sai ki zo ki tarar ɗan shekara 35-40 ya mata fyaɗe wannan wani irin bala'i kin gane abin da to ki gaya mani duk in kika lura kika haɗa biyun da wancan da wannan hmm. ta ina ce za a cewa an da wata manufa ta jin daɗi babu kawai masifa ce amma kamar yadda nafisa ita kuma ta fara ta ce gaskiya magana akwai sakaci hmm. ya kamata yanayin yadda muke rikon 'ya'ya hmm. tsakani da allah wani lokaci ma idan ka fitire ma a hukuncin ubangiji hmm. ko kuma umarnin ubangiji yana iya jarabta ka sai a jarabce ka da irin wannan masifar amma inda zaki zo ki je ki tarar da wasu 'ya'yan ba a damu da dawa suke hudda ba hmm. dawa suke mu'amala hmm. yarka tana shigowa da gida da kyaututtuka babu abin da ya dame ka da waya baki me yasa ya baki <laughs> hmm. ikimamci wannan eh waya baki me yasa ya baki a makotan mu inda mutanen mu duk ba su damu da wannan ba kullun za su je islamiyya da ita dan wanda sai ya dauki rake kamar naira goma ya datsa mika musu ka san yaro da me eh, bali bali to kullun za a wuce sace me rake sannan me rake sai ya ce to zo sai a karba wani lokaci sai ce ma yayan to in gwana ka yi sauri sauri ka tanan zuwa ashe sai i janyo yarinyan sai je aikata hmm. akwai ran da ta ki zuwa saboda ta fara jin wuya hmm. saboda abu ne ba wanda karamin yaro zai saba da shi da sauransu ba kuma har jikinta ma ya fara lalacewa ba ta faɗa ba saboda yana ta tsoratar ita a gida sai ya sa yara suka kamo mata shi yadda ka san a ce matarka hmm. <laughs> ka ce dole ta iso to dole ya sa yara ce ku kamo min ita ta za ta gudu ta gudu fa yara suka kamo wata suka kai mishi ɗaki ya gama abin da yake da ita kuma ya gama dama sai haɗa ta da rake da naira ashirin mm. ita nata da kwai extra naira ashirin mm. kuma a ranar yace to sura in ji wato hakina hakina guduna to shi abin ba ya riga ya zama jikin shi ba ya shi ya bai da ita mata shi to yar ɗakin me yaso shi sadaka yake cewa ko eh, to ya mai da ita sadaka shi a sa shi kullum ne sai dai mata je islamiyya to kin ji magana ta zuwa islamiyya na kwana biyu mm. na farko cewa maman da matan lafiya mm. sai maman ta wanda sai ta garkuwa shegari ai ta tabbata bata wata ta tashi daga mm. sai ta ci gaba da wasan ta bayan da aka hana ta aka ce eh ba za ki ci islamiyya ba eh, eh. so mama ya ta gawa shegari tana ta wasan ta kafin in lokacin islamiyya dabi lokacin islamiyya ya ta motsi ta ce ita ba za ta ji ba maman ta ce akwai magana me ke faruwa ni ba za da bai ta nuna mata cewa tsoro take saboda wani mutum yana takura mata mm. yana takura miki kaman yaya ta ba sa abin da yake mata bai take cewa ai kullun sai ya kai ta daki mm. yanzu ma ya fara mata dole idan mata zo ba sai sa yara zai su dauko ta sannan ne maman ta ankara da cewa ga abin da yake faruwa eh, eh. to zai yi wa a ce sakaci ne irin iyaye cewa ba su ta ido akan yaya yaran suke tafiya da kuma yanayin canjin ko tafiyar su ko kuma amalar su eh, kin ga inda wannan labari da kika bada idan da uwar a ce tana jan yarinyar nan a jikinta mm. rana na farko daga ya fara basu raken nan tun daga mm. kan basu raken za ce ba ai da muka fita guri kaza mai rake ya bamu kaza yayi kaza mm. duk abin da ya kullum ya kira su ya basu duk abin da ya sai ta zo ta gaya ma mama abin da aka ce da ta to kin ga in aka ga abin ya wa dole zaka fara tunani saboda examen to kin ga daga haka da haka uwar din ta yi tunani kuma ta san me take yi to daga nan gurin za ta fara za fara gane cewa anya babu wani alamar tambaya a tare da wani eh. da yake ma wani kaza kin ga ran da ya zo na karshen nan ya ce ya raba raken nan ya ba ma wannan ta ne ko kanin ya ce ya yi gaba eh. ita za ta biyo shi daga baya kwarai kuwa za ta gaya ma mamanta ce ai da ya raba rake yau ma ya ce mana wane ya tafi ni kuma ya bar ni sanin kuma da ya bar ni ya mun kaza mm. ai daga amma ga inda ake samun matsala kenan sakacin namiji ya fi illa akan sakacin mace mm-hmm. Mm-hmm. to Allah shi To daula da masu sauraro wannan darasi ko kuma wannan tattauna muhawara ta zauren muhawara da gobe mako mai zuwa za mu dasa daga inda suka tsaya domin me Aliyu Gora yana cewa a daina lafta mata kawai laifi. Mm, Mazan su aikin me muke yi matsayin mu mm. na iyaye maza ba daga mun fitattun safe sai dare ba. to abin da yake magana kenan to za mu mm. ƙara samu ji sannan kuma za mu kame fashin baki da za su fasa mana ko mace ko namiji wanda ya samu a hannu za mu fasa bakin mini ne yake faruwa kuma me ya kamata a yi mm. ah, dole mu tattara ina mina amma kafin sannan daula yawancin wannan fyaɗen kin ji wata magana da yake cikin wannan da zamu ji a mako mai zuwa tsaffi mm. tsaffi ma wai yanzu ba su sha ba tsofi mata mm. eh, yana ɗaya daga cikin abin da suka yi magana abin eh, haka mm. eh, to to Allah ya kyauta ya ƙara tsarewa mm. amin amin to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu dan lokaci ba zai bar mu ba ah, a madadin ita ni daula salim da ta taya ni gabatarwa sai kuma injiniyan mu ne wato daniel brown da shi kan shi wanda ya ba da umarnin shirin sai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairin musa a zama lafiya